Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran kanewood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana din kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen mu. To fa a yau ne za a saki shahararren fim ɗin nan mai suna labari na sai dai kash an cire Mahmud daga baya yanzu kuma gashi muna jin labarin a cewa tabbas wannan jarumawa ce aka fi sanya da Nafisa Abdullahi babu ita a cikin wannan shiri na cikin shirin labari na sakamakon hatsaniya da suka samu da furodusa din fina-finan da sauran jarumai na cikin wannan fim ɗin sai dai kashi duk da hakan jaruman ba su korafi akan hakan ba sakamakon ba su maganganu a social media ba akan abin da ya faru har yanzu dai fitaccen na wanda aka sani da aminu saira bai magana akan harkar ba kuma yana nan yana tunanin cewa abin da zai faɗa ko kuma abin da ya faru bai dace ba sakamakon nuhu abdullahi ya fita ne sakamakon ana tunanin allah ya azarta shi da kuɗi shi yasa ya kamar ya fi ƙarfin wannan fim ɗin mai suna labari na nuhu abdullahi ya daina taka rawa a cikin wannan shirin mai suna labari na sai kuma daga baya wadda suke hatsaniya da nuhu abdullahi nafisat abdullahi ita ma an ce ta shi fita daga wannan shirin sakamakon sun samu matsaloli da furodososin cikin shahararren fim din na labari na sai dai kashi amma har yanzu amina sai ya ce za mu ci gaba da ɗaukan wannan fim ɗin kuma babu kakkautawa don duk wanda ya fita daga wannan fim ɗin to ya riga ya fita kenan kuma muna fatan za mu ɗebo waɗanda suka fi su ko kuma ma wainda ba su kai su ba sakamakon babu son zuciya mu san tabbas tsohon jarumi tsohon jarumi ne ya riga iya acting amma za mu kokarta domin mu fito da wasu waɗanda za su kamar yadda suke saboda mu daraktoci muna da basira insha Allah kuma Allah zai ba mu basira wacce za mu fito da waɗanda za su taka rawa kiran. kamar laila mun cire ta allah ya yi ta yi aure ta wuta mun sako fati washa to yanzu ma kamar nu abdullahi shi ma da aka kashe shi a fim din gaba daya ba mu sako kowa ba to nafisat abdullahi ma haka za mu yi kokarin mu ga mun sako wata ko kuma mu san yadda za mu yi har yanzu mu ci gaba da daukan fim din mu babu kakauta domin ba za mu jira sai mun samu wasu ba ko kuma sai mun kashe mutum shikenan mun gama da gurin a'a za mu yi kokari mu fito sakamakon producer ya kara da cewa a manyan manyan fina-finai ma kirin na amerika ana iya canza mutum kuma alhalin da shi a cikin fim din sakamakon in suka samu matsala to ya ce shi ma haka za su don haka za su canza wani domin su ci gaba da wannan daukan fim din nasu wanda mai suna labari na idan yau da barka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna karrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dora sabon shirye-shiryen mu mun gode